ko kuma matsanancin ciwon mara musamman lokacin da mace za ta yi al'ada domin ciwon mara wani ah, wani matsala ne wanda yawanci ya fi addabar mata da kuma samari domin ko akwai abubuwa da dama da suke iya kawo ciwon mara na farko idan mace tana al'ada tana iya yin ciwon mara saboda yanayin kwakwalwa a lokacin tana cikin tension na gudanar da ayyuka na wanke dattin mara shine al'ada da mace take yi duk wata kenan ko kuma idan mace tana da matsala ta infection sanyi musamman idan tana jin abu yana mata yawo a mara shi ma yana iya haddasa mata ciwon mara ko kuma idan mace tana tare da iska ma'ana aljanu yana raɓarta ko yana shafanta ko yana tare da ita to ita ma tana iya fama da matsanancin ciwon mara <clears throat> sannan kuma ah, idan mace tana da yawan sha'awa yawan sha'awa ko namiji yana da yawan sha'awa shi yasa na ce samari da 'yan mata su ma suna iya fama da matsalolin yawan ciwon mara to kuma dai wani irin ciwon mara ne insha Allah a wannan bidiyon zamu magana akan hanyoyin da za a bi a magance wannan matsala din ta ciwon mara cikin sauki ba tare da an shafa ba kamar yadda nake faɗa ciwon mara akan kanshi baya iya zama cuta sai dai alama na wata cutar kamar yadda na faɗa abubuwan da suke kawo shi in mace tana da al'ada tana yin al'ada kun ga kenan wata in ba ta al'ada ba za ta yi ciwon mara ba to idan tana ciwon mara wannan yana nuni da cewa yanzu akwai wani abu da yake faruwa a jikinta kenan shine na wannan al'ada din idan kuma ba wannan ba idan misali na sha'awa ne to ta ji sha'awa ne sai wani abu ya motsa mata shi ya sa mata wannan ciwon mara, kun ga alamu ne nake cewa ba wai ciwo ne ya kama ta ba ga abin da yake faruwa da ita idan mace tana da matsalar sanyi wata za ta ji abena ya mata yawo a mara wannan ma kun ga ai ba wai ciwon maran ne akan kanshi ba wannan abin da yake mata yawo a mara ne yake sa maran take mata ciwo ko kuma idan mace tana da iska aljanu sukan iya haddasa mata wannan yawan ciwon mara din to kun ga duk na faɗi eh, na faɗi wasu daga cikin alamomin da suke kawo abubuwan da suke kawo ciwon mara wani lokacin kuma ovarian cyst ne wani lokacin fibroid ne wani lokacin gasu nan dai akwai abubuwa da dama da suke kawo iya kawo ciwon mara dai kuma mai irin ciwon mara ne insha Allah za mu faɗa hanyar da za a yi amfani da wani abu a magance wannan matsala ɗin cikin sauki ba tare da rashin wahala ba amma kafin mu je gundarin bidiyon muna ba koyi da wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe ga shi na ƙasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen na da zarar mun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon da dama suna fama da matsalar rauni kankancewar gaba rashin kuzari ko kuma rashin karfin sha'awa ko kuma rashin biya wa mata bukata yadda ya kamata wannan dalilin ne sa muka kawo muku wannan maganin kamar yadda kuka sani duk maganin da za mu kawo muku mukan kawo muku magani ne mai inganci magani mai karfi wanda kuma ya dace da matsalolinku magani wanda in kun yi amfani da shi ba zai ba ku matsala ba ko kuma ba zai ba wanda kuka gayyato matsala ba a wajen yin amfani da shi wannan da kuke gani magani ne na karfin maza wanda aka sa masa suna ingarma man fawa idan kana fama da matsalar sanyi ko kuma matsalar basir a matsayinka na magidanci to yana da kyau ka yi amfani da wannan magani domin kowa yana magance matsalolin sanyi yana magance matsalolin basir yana ƙara girman gaban namiji yana ƙara tsawon gaba yana ƙara sha'awa yana sa nishaɗi yana hana namiji saurin kawowa inda ya yi amfani da shi kun gan shi nan rabin roba za ka sha yau rabi gobe in allah ya in dai kai amfani da shi dan kana da tun ciki zai wanke ma ciki Eh, zai wanke ma duk wannan dattin da yake tare da kai idan kuma matsalan ka sanyi ne shi ma haka zalika zai wanke ma dattin mara ka je ka fitsarar da wannan matsaloli na sanyi gashi nan wanda suke iya turanci suna iya karantawa yadda aka rubuta bayanan shi da turanci yawwa kun yana da inganci bai da wani side effect bai da wani illa da zai iya baku don haka za ku iya neman shi domin ku samu ku yi amfani da shi domin ku more rayuwarku ko haka uwar gida za ki iya nuna mai gidanki ko kuma ki iya siya masa yayi amfani da shi bai da illa bai da wani matsala da zai baka ga lafiya idan kai amfani da shi bare a ce ko yana bada ciwon kai ko jiri ko ya tada ulsa ko gani ya dinga a dinga jin wani jiri-jiri ko kai yana yin nauyi insha Allah in dai kuka yi amfani da wannan magani ba za ku samu wannan matsaloli ba mun gode insha Allah kamar yadda muke magana akan ciwon mara <clears throat> wanda suke fama da matsaloli na ciwon mara kuma matsanancin ciwon mara ko ma wanda iri ne akwai hanyar da ake amfani da wani abu da ake ce masa kaltufa ko kuma beniga bara na nuna muku irin shi ku gani wannan shine beniga apple cider beniga ko kuma natural cider beniga kamar yadda kuke gani gashi za ku ga a rubuta sunan shi <clears throat> natural cider beniga. kunga da ke a juye ne amma ga shi nan natural cider vinegar ko kuma kaltuba to wannan za a samu sai ana sha wannan kaltuba ɗin shi za a nema idan aka nemi wannan kaltuba ɗin yana da fa'idoji daban-daban amma yanzu tunda akan ciwon mara muke magana akan shi dole zan yi magana yana da fa'idoji daban-daban to idan mace tana fama da matsalan cin ciwon mara din nan idan ta samu wannan kaltufa din shine za ta ke sha murfi biyu sau uku a rana lokacin da kika ci abinci da safe sai ki ɗebi wannan murfi uku ki zuba shi a ruwan da za ki sha sai ki sha lokacin da kika ci abinci da rana sai ki ɗebi mishi murfi uku ki zuba shi a ruwan da za ki sha lokacin da kika ci abinci da dare sai ki ɗebi wannan murfi uku ki zuba shi a ruwan da za ki sha in Allah ya in dai kina shan wannan in dai kina shan wannan don Allah ya domin ciwon mara ko wani iri ne ko da na sanyi ne ko da na al'ada ne ko da na sha'awa ne duk ko da na iska ne in Allah ya soya ya za ki samu maraka a wannan matsala din cikin sauki ba tare da kin sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum gyara mata domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci Ka ku manta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo da ku mana alamar like mun gode mu haɗa bidiyo na gaba